Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da sake saduwa da ku a kashi na biyu na labarin wannan safiya ta ranar Alhamis a cikin labarin za ku ji gwamnonin jihohin gabashin Najeriya sun buƙaci gwamnatin tarayya ta gaggauta sakin Nnamdi Kano. Sannan kotun soja a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ta yanke wa sojoji 25 hukuncin kisa. Mayakan hutu na Labanan na ci gaba da ƙaddamar da hare-hare a tekun Maliya. Tuma da labarin shiga labarin kai tsaye. Ƙungiyar gwamnonin kudu masu gabashin Najeriya sun gudanar da taro kan matsalolin da suka shafi tsaro da kuma ci gaban tattalin arzikin yankin su da kuma batun ganawa da shugaba Bola Ahmad Tinubu kan maganar sakin shugaban 'yan awari Namdi Kano. Taron gwamnonin na kudu maso gabashin Najeriya ya sami halartar manyan masu faɗa a ji da kuma sarakunan gargajiya na yankin. Wakilinmu da ke Kalaba Murtala Adamu ya aiko mana da rahoto. gwamnonin sun yi ganawar sirri ne a birnin owerri na jihar imo gwamna hope uzaidin ma na jihar imo shine ya shaida wa ba labarai cewa su yi tattaunawa tsakanin su da manya masu faɗa da kuma sarakunan gargajiya na yankin tattaunawar ta shafi har da batun ganawa da shugaban kasa domin sakin inam kano taron ya tattauna kan nazarin rahoton taron kolin tsaro da tattalin arziki na yankin kudu maso gabas da haɗin gwiwar tattalin arzikin yankin an kuma tattauna kan kai ziyara ga shugaban kasa domin tattaunawa batun da suka shafi yankin kudu maso gabas taron kuma ya tattauna tare da samun sakamako tattaunawa da gwamnatin tarayya domin ganin an sako mazi namdi kano lanus imba sakataren majalisar sarakunan yankin ya ce wasu bata gari na amfani da sunan inamdi kano don tayar da hankali a yankin kuma ya kira da shugaban kasa akan sakin inamdi kano wasu mutane ke haddasa matsalar tsaro a yankin ibo suna amfani da sunan namdi kano ina roƙon gwamnatin tarayya shugaban kasa ya dubi wannan lamari ya sake man namdi kano don a samu zaman lafiya lafiya a kadu maso gabas al'ummar yankin na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan batun idan ba saki nam da kanu ba ba za a samu zaman lafiya a kudu maso gabas ba hata a kudu gabaki daya don haka ina ba da shawara a saki nam da kanu ko a kwanan nan ma dai an yi zama a kotu akan shari'ar da gwamnati ke yi da shugaban yan kungiyar aware ta biafra inda yake cewa ana tsare da shi ba bisa ka'ida ba murtala adamu kalaba rfi To an gudanar da jana'izar wakilin sashen Hausa na Radio France International a Abuja wato Kabir Yusuf wanda ya rasu cikin daren ranar Talata a birnin Kano. Margayi Kabir Yusuf ya rasu ne a sakamakon yar gajeruwar jinya bayan dawowa daga kasar Saudiya kwanaki biyu kacal. bayanai daga majiya mai tushe na cewa kungiyar ecowas na shirin sake gayyatar kasashen mali da burkina faso da kuma jamhuriyar nijar kan teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen sabanin da suka samu saboda juyin mulkin da kasashen wato sojojin kasashen suka yi tuni dai sabanin ya sanya kasashen uku a wata wato a watannin bayan shelar ficewa daga cikin kungiyar ta ecowas mun tuntubi farfesa kamilu sani fage masanin siyasar kasa da ƙasa da ke najeriya kan yadda ya nazarci ce yunkurin kungiyar ta kasashen yammacin afirka a gaskiya na farko dai ta zo a makare domin tun da farko ita kungiyar ta kasa fahimtar cewa ita kungiya ce ta ƙasa da ƙasa ba kungiya ce ta soja ba wanda za ta tilasta wa kowace ƙasa ta yi abin da ta ga dama a sannan na biyu kuma ta zo a lokacin da su wa'annan shugabannin sojoji a wannan kasar suke samun karbuwa a cikin gida amma inda za a iya samun sa'a shi shine muddin idan ecowas din a kiran da ta yi ba bata gindaya wani sharaɗi ba amma idan ta yi sa sharaɗi cewa za su zo ne a zauna su ba da jadawali wanda za su sauka to wannan zai ƙara aboranta su ya sa su yarda da al'amarin don haka dai nasarar samun a zauna a tattauna ya danganci ga yadda ita ecowas din ta yi kuma in ta fito da gaskiya babu wani lauje cikin naɗi Farfesa Kamil Sani fage masanin siyasar ƙasa da ƙasa a Najeriya. Rahotanni daga Mali na cewa harin ta'addanci ya halaka mutane 21 tare da jikkata wasu da dama a ƙauyen Bombo da ke da nisan kilomita sama da 30 daga garin Bandiagara. Wasu ganau da suka bakaci a kai sunan su sun shaida wa manema labarai cewa babu makawa 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi ne suka kaddamar da harin. Bayanai sun ce matsalar tsaro da ta yi wa yankin Katutu ce ta hana jami'an tsaro shiga ƙauyen lokacin da 'yan ta'addar ke aika-aikar sai dai daga bisani jami'an sojoji sun isa wajen da lamarin ya faru harin ta'addanci a mali ba wani sabon abu ba ne tun bayan da ayyukan masu ikirarin jihadi suka fara tsananta a 2012 yayin da zanga-zangar bukatar saukar shugaban kenya daga mukaminsa ke kara tsananta a kasar shugaba william ruto ya yi wa ma'aikatan kasar albishir ɗin karin kaso shida cikin ɗari na albashin da ake biyan su zanga-zangar dai ta faro ne daga nuna adawa da yunkurin gwamnati na ƙarin haraji zuwa yunkurin tilasta wa shugaban sauka daga mukaminsa to sai dai ga masana siyasar arewacin afirka irin su dr jafar lawal na jami'ar kampala ta uganda na ganin cewa da wuya wannan dabara ta shugaban gaban ta kawo ƙarshen zanga-zangar. A gaskiya zai wahala, amma dai wannan ɗin yana da muhimmanci kwarai saboda ya samu sassaucin zanga-zangar. Amma bisa yanda su musamman matasan ƙasar suka fusata kuma ganin yadda abubuwa suka sakwarkwace to gaskiya gwamnatin sai ta ƙara yunkuri sosai banda ma wannan tayin albashi al'amura ne sun taɓarɓare ƙasar kwarai su wannan bangare na afirka akwai wayewa sosai a musamman ganin baya yadda aka baro baya saboda gwagwarmaya aka yi ta samun yanci ya akwai buƙatar sauye-sauye ne sosai muhimmai wa'inda musamman su matasa za su gani yanayin da zai iya canza rayuwarsu sosai ba bisa halin da ake ciki ba ko kuma tsawon lokaci da aka ɗauka na alkawura da yawa wanda an kasa cikawa samun gidaje samun ayyuka da haɓaka rayuwar su matasa musamman kwararre kan siyasar arewacin afirka dr jafar lawal na jami'ar kampala ta ƙasar uganda wata kotun soja a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta yanke wa sojoji 25 hukuncin kisa a sakamakon kama su da laifin guduwa daga filin daga a lokacin da suke fafatawa da mayakan m23 a zaman shari'a na kwana guda tak da aka gudanar lauyan sojojin julius maviko ya shaida wa manema labarai jim kaɗan bayan yanke hukuncin cewa sojoji 21 da matansu hudu ne suka gurfana gaban kotun da yammacin jiya wadda ke lardin arewacin kivu an dai wato an dai zargi sojojin da aika. aikata laifuka da dama da suka haɗar da guduwa daga filin daga bijirewa umarnin su da kuma karkatar da wasu makaman yaƙi da aka ba su yanzu kuma sai ivory coast inda rahotanni ke cewa yanzu haka mutane 185 na can rai a hannun allah a sakamakon shan wani gurbataccen ruwan kogi binciken mahukunta na farko-farko ya nuna cewa ruwan kogin ya gurɓata ne a wato da sinadarin haƙar ma'adanai lamarin da ya haddasa wa mutanen kamuwa da cututtuka wani mazaunin yankin ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewa masu haƙar ma'adanan ne suka janyo bututun da suke fitar da ruwan guba zuwa cikin kogi ba tare da la'akari da cewa mutane na shan ruwan ba. mayakan hutu da ke yamen sun sauya salon kai hare-hare kan manyan jiragen ruwan dakon kaya da ke ratsa tekun maliya inda a yanzu suke amfani da kananan jiragen ruwa marasa matuka wajen kai hare-hare na baya-bayan nan matsalar da ta kara kamari kariballa abdulhamid na hada wato na dauke da ci gaban wannan rahoto mayakan na huti na kai wannan hare-hare ga jiragen kaya masu karancin tsaro a cewar wasu majiyoyin tsaron jiragen ruwa bayanai na tabbatar da cewa mayakan sun kai hare-hare saba'in tare da hallaka akalla mutum uku jirage uku bayanai suka tabbatar da cewa mayakan sun kai wa hari a makonni uku da suka gabata ta hanyar amfani da ababen hawa marasa matuƙa a cewar dimitris maniatis shugaban wani kamfanin samar da tsaro a teku an kare ababen hawa da bama-bamai abinda yake bawa mayakan na huti damar kai hare-hare daga wurare masu nisa mai magana da yawun mayakan huti ya ki cewa komai ga kamfanin dillancin labarai na reuters a lokacin da aka tuntuɓe shi kan lamarin mayakan na huti da ke ɗasawa da ƙasar iran sun fara kai hare-hare kan jirage a watan nuwamba a wani mataki na nuna goyon baya ga falasinawa a yakin da suke gwabzawa a zirin gaza To yayin da wato jam'iyyun ke kara ƙarƙar tattaunawa a Faransa kenan ta haɗin gwiwa da yakin neman zaɓe gabanin zagaye na biyu na zaben majalisar dokoki ranar Lahadi mai zuwa inda ake ƙoƙarin hana jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta RN da ta samu gagarumin rinjaye a zagaye na farko samun nasara. Shugaba Emmanuel Macron ya kawar da duk wani batu na gwamnatin haɗaka da jam'iyyar France Insoumise mai ra'ayin riƙau. karfe takwas da mintuna goma ga ka misali ya sake dawowa a cikin labarun wasanni. ya barka da barkanka. To a yau Alhamis ne dai tawagar kwallon kafa ta mata ta Najeriya wato Super Falcons kenan mm. za ta tafi kasar Spain domin samun horo a can a shirye-shiryen da take yi na zuwa gasar wato gasar olympics mm. ta mata da kasar wato birnin paris zai karbi bakunci to ita dai wannan tawaga ana ganin cewa a ranar 18 ga wannan wata za ta bar birnin spain na kasar wato za ta bar birnin sevilla na kasar spain mm. domin zuwa birnin paris na don tunkarar wasannin ana sa ran dai tawagar za ta taka rawar gani ganin cewa so tara tana samun nasarar lashe gasar lashe kofin nahiyar afirka ta mata mm. kuma rabon da ta je wannan gasa tun a shekarar 2018 ana ganin wannan karan za ta ba da armashi matuka, domin tawagar tana da ƙarfin gaske a nahiyar afirka sai dai rukunin da ta fada ne ake ganin zai iya ba ta ƙalubale to a ɗayan ɓangaren kuwa yau ne ake sa ran za a fitar da jadawalin yadda za a buga wasannin sharan fage na zuwa gasar lashe kofin nahiyar afirka wato afcon kenan da za a yi a kasar morocco tuni dai ake sa ran cewa za a raba kasashe arba'in da wato kasashe arba'in da takwas da za su halarci wannan gasa a rukunoni goma sha biyu domin tunkara yadda za su kasance super eagles ta najeriya na daga cikin waɗanda za su buga waɗannan wasanni kuma baya ga ita ma akwai ragowar tawagogin ƙasashe da take buga wasan sharan fage na zuwa kofin lashe wato zuwa gasar lashe kofin duniya da za a shekarar 2026 waɗanda su ma za kila ta sake haɗuwa da wata waɗannan ƙasashe dai sun haɗa da jamhuriyar benin da lesotho da rwanda da afirka ta kudu da zimbabwe idan baki manta ba a gasar lashe kofin nahiyar afirka da aka kammala a ƙasar ivory coast ita tawagar ƙasar lesotho ta taka rawar gani matuka a wannan gasar da aka yi to ana ganin watakila ko wannan karan ma za ta sake yin ba da mamaki mm. sannan afirka ta kudu idan baki manta ba a lokacin waccan gasa tawagar super eagles ta nigeria ce ta cire ta daga gasar sosai a wani abu da ya bada saboda haka za a dawo a zo a yi <laughs> ramuwar gayya kenan <laughs> so sannan kuma kin san a lokacin da suka buga wasan sharan fage na gasar lashe kofin duniya ƙasar afirka ta kudin ta samu nasara akan nigeria shin za ta ci gaba da irin waɗannan abubuwa in sun sake haɗuwa ko ko Najeriya za ta an ce karfi ya zo kusan ɗaya ne <laughs> tsakanin tawagogin ƙasashen biyu shi yasa za ka ga kusan koyaushe adawa ta ƙwallon ƙafa tana ƙara ƙamari. Eh, to an gaishe ka ka misali. Mai sauraro kana iya garzawa shafinmu na intanet hausa.rfi.fr don karanta mahimman labarai da muke wallafawa ko sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa bugu da ƙari za ku kuma iya ziyartar shafinmu na rfi hausa a facebook don kallon bidiyo kai tsaye na labarunmu na karfe biyar a shafin facebook ɗin dai za ku iya bayyana ra'ayoyinku kan maudu'ai daban-daban da muke sanyawa wasu daga cikin labaran da aka ji kuma za a iya karantawa ko sauraro a shafinmu na intanet. gwamnonin yankin kudu maso gabashin najeriya na kai goro da mari wajen neman an saki jagoran masu fafatkar kafa kasar biafra nnamdi kanu shugaban majalisar dokoki ecowas ta shawarci kasashen niger mali da burkina faso da suka balle daga ciki da su dawo a tattauna yayi wani taro da kungiyar ta kira a abuja a kenya yayin da ake ci gaba da tada tarzoma shugaba william ruto ya yi tayin ƙarin albashi ga ma'aikata shugaban faransa emmanuel macron ya yi fatali da yiwuwar yin haɗin gambiza da jam'iyyar la france insoumise ta masu ra'ayin riƙau kuna iya kallon bidiyon rahoton yadda 'yan uwa da aminai ke ci gaba da kai gaisuwar ta'aziyya ga iyalan wakilin sashen hausa na rfi hausa abuja muhammad kabir yusuf akwai hira da aka yi da shahararren jarumin kannywood abdullah hamdas Kuna iya gazawa shafinmu na RFI Hausa don kallon bidiyon da masu sauran labaran. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na RFI don samun ƙayatattu da kuma har labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi RFI Hausa, ku more. To da fatan za a ci gaba da bibiyar sashen Hausa na RFI. Kamfanin mai na Najeriya NNPC ya shelanta kafa dokar ta ɓaci don tabbatar da cewa ƙasar ta fitar da adadin ɗanyen man da ake bukata a kasuwar duniya. Shugaban kamfanin Mele Kyari ya ce za su ɗauki matakan da suka wajaba don tabbatar da cewa ƙasar ta yi nasarar fitar da ganga miliyan biyu na ɗanyen mai a kowace rana. An ya sanar da dokar ta ɓaci kawai zai baiwa Najeriya damar cimma wannan buri waɗanne matakai kuke ganin cewa sun dace dace a ɗauka domin samun nasara. Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili uku biyar shida shida uku biyar hudu ɗaya ko kuma a shafinmu na Facebook. Tuma da yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Abdulkadir Haladu Kiyawa ke muku sallamar tare da farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International. A wannan mako shirin ya yi duba ne kan yadda hare-haren 'yan ta'adda suka kasara harkokin ilimi a arewacin Najeriya shekara goma kenan. da 'yan ta'adda suka fara kai hari kan makarantu